Tuma da lamita 93.1 a zangon FM mai sauraro barkamu da dawowa daga sashenmu na talla kuma yanzu za mu dora. Akwai batu na ibtila'i da ya auku a jihar Borno Maiduguri. Ta shi baba gana umara zulum. Eh. Mm. An wayi gari jihar ta samu kanta a cikin ibtila'i na ambaliyar ruwa subhanallah wanda kuma kusan birnin eh, maiduguri kusan ya shafi ya shafi da ruwa hmm, kwarai da gaske mutane suna cikin wani hali na kai na kai kamar yadda rahotanni ke nunawa shine shiwar hmm. eh, ba a taɓa samun ambaliya ambaliya ibtila'i na ambaliya kwatankwacin wannan magnitude din eh. mai wannan karfin tasirin mm. tsawon shekaru 30 da suka gabata tun shekarar 1994 a can birnin kuwa a najeriya a can birnin mm. kuma abin a jajanta ne halin da mutane suka samu kan a domin in aka ce gari ya shafi da ruwa to ba magana to babu magana kware ba mai sukuni kaga babu sukuni hmm. babu zancen mutum itaka itaka rairayi hmm. babu hmm. babu zancen mutum ifake a kan tudu babu ko ina zai kwanta babu zancen kwanciya zama babu subhanallah ba a tantancewa tsakanin rijiya eh, mm. ruwan rijiya ko mm. kuma ruwan ruwan ruwan kwatami mm. komai ya haɗe eh, duk hargitsi kuma wannan ya jawo jan hankali sosai musamman ga yankuna da suke kusa da madatsai na ruwa kwarai da gaske saboda ana ta shela cewar damuna da ake gani ba irin wacce aka saba gani ba ce ya kamata a ce mahukunta su dinga tanadi an ce makon da ya gabata ma akwai jan hankali da aka cewar mm. to madatsar ta kai habbaka eh, a nan birnin a nan birnin mm. ita wannan madatsar ruwa ta alau dam mm. ta kai harbaka ya kamata gwamnati ta yi wani abu kafin ta mutanen da suke kusa da wannan dam ɗin. su kaura hmm. to amma kaga abu an ce ya shafe gari hmm. ai ya wuce batun waɗanda suke kusa da dam din eh, kuma dama duk shekarar duniya hmm. damuna ta kan zo da abin tsoro shi yasa kuma kullum nafsi da ya zo ga yadda malamai suke wazantarwa kan batun abin da manzan tsira kanshi sallallahu alaihi wasallam ce in ana ruwa hankalinsa baya kwanciya shi kanshi addu'a yake da roƙon Allah Allah samu fice lafiya saboda ita damuna haka take akwai inda zaki samu an yi iska mahaukaciyar guguwa wadda ba ma ambaliyar ruwa akai ba a tashi ya tafi da wasu gidajen akwai wani clip da na gani na bidiyo a nan da aka dora kan waya hmm. na yanar gizo na ga bene mai tsawon gaske wanda sai da ruwa lama da shi bene ne kin san kina tunanin ai za ki ji mutane suna cewa wai matsalolin da muke samu idan muka zo gina gida ba ma daga shi to amma sai na ga bene mai tsawon gaske iya gani na ruwa ya shafe shi ayyub tilayi idan ya zo daga min inda layi babu wata abu da zai iya tare shi hmm. yanzu ki duba manyan kasashe ki dubi inda ke tsunami gashi nan ana yin sa a japan su bangladesh a japan su bangladesh wani yanki ne shi har da amurka ki dubi irin hurricane din nan mahaukaciyar guguwa ko cyclone ko typhoon da ake ki dubi irin earthquake na girgizar kasa ki dubi irin zaizayar kasa to duk waɗannan nau'i na irin waɗannan ibtila'in tun da ba baki ba ne a duk shekarar duniya damuna dai ba taɓa samun lokacin da allah bai sauka da ita ba ga wanda ya tashi a rayuwarsa sai dai ce ya ga ana yin fari amma shekarar ruwa ta zo ta fice sir Allah bai zubar da ruwa ba ban taba gani ba sai dai gurin da ake ce musu a shekara sau da ake musu wannan labarin su daban to in aka tsaya aka duba za a ga dama akwai bukatar da ke akwai na gwamnatoci musamman waɗanda suka yi daura ko suka makauci guraren da ake da madatsun ruwa a duk shekarar duniya feasibility study sai bincike na kwakwaf su gano ta hanyar amfani da ƙwararru waɗanda suka san harkokin ruwan nan a ga menene matakin da za a ɗauka domin a yi rigakafi me yasa lokuta da yawa di shekara da aka san annoba tana barkewa wani lokaci sai a ce a yi rigakafin folio na shanyin nan wani lokaci sai a ce a yi rigakafin meningitis na sankarau a yi rigakafin measles na kyanda a yi rigakafi na kwalara wanda ake na amai da guda yadda ake waɗannan rigakafi akwai bukatar da ke akwai na a yi rigakafi ga su madatsun ruwan da suka makauci wuraren zama na al'umma su ma yi musu rigakafi akwai hanyar da ake a tare yadda za a yi musu tsangayar da ba za su iya haurowa ba in duk abin da ba aikin kamar ne an tambaye ka ya ake yi baka da abin da za ka faɗa a nemo masana sannan kuma galibi za ki ga idan irin waɗannan abubuwan sun faru akwai hukumomin raya ƙasa na duniya wanda ake kira international development partners wanda a zauren majalisar ɗinkin duniya akwai ɓangaren da yake duba abin da yake da matsala da abin da ake kira ecology abin da ya shafi ƙasa da masifu da iftilayen da suke shafar zaizayar ƙasa kwararowar hamada floods ɗin ambaliyar ruwa da sauransu akwai makudan kuɗaɗe da duk shekarar duniya daga majalisar ɗinkin duniya da ɓangarori na ayyukan na ɓangarori na hukumar raya ƙasa na duniya wanda suke tallafawa da gwamnatoci a matakan gwamnatocin tarayya da matakan gwamnatocin ja in irin wannan iftila'in ya faru to amma abin addu'a ga talaka kullum abin da yake in ya ga hadari sai ya yi addu'a kada ɗan kagonsa ya zube dan matsugunin sa ɗaya katangarsa ta faɗi. tsarin yadda ake zaki ji makudan da za a ce ko european union ta bayar ko irin su bill and melinda gates foundation ko irin su rockefeller foundation ko irin gidauniyoyi na na duniya na su makasa da sauransu makata to in kika duba zaki rika ganin cewa yanzu da wani ibtila'i ya sami a wata jiha mutane su rasa gidajensu ruwa ya shafe su in an zo ba da taimako sai a ɗauko barguna guda biyu da jakar siminti guda biyu a baka ni har yanzu na kasa fahimta menene hikima ba da bargunan nan sannan kuma kika tsaya kika duba wato ni wato abun nan ne kai kana ƙara yin gaba fahimta kana ƙara tushe abraka da ba kira an ce ai eh, menene the more you know the eh, less you understand the more you see the less, you understand abracadabra eh kana kana ƙara gani eh, kana ƙara shiga da wurwura kana ƙara shiga da wurwura to shine duk lokacin da aka ce kuma za ki ji an ba abun akwai publicity stunt wadda a media a kafofin yada labarai muke kira ya maɗi ɗin yada abubuwa wala Allah daga bakin mahukunta domin su yi winning confidence amma ila su karbi eh. a jama'a su amince in an ce wai gidanka ya rushe an baka barguna guda biyu da cikin siminti guda biyu wallahi sai da sabon da zaka yi to amma misali misali ba ba shi hmm. su irin wannan yamadi din hmm. na cewar abu kaza ya faru abu kaza ya faru hmm. eh, na dauka ainihi misalinsa shine ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa mahunta kenan ko su san cewar abu kaza fa ya faru kuma abu kaza fa matsala ne kuma abu kaza ga iya adadin mutane da ya mm. shafa mm. abu ka zafa yana bukatar a kawo ɗauki mm. ko ba haka bane gaskiya ne to amma kuma ka ce sai a karki da eh baka barguna guda eh, biyu raba bargo guda biyu yadda kan siminti guda biyu wai nawa ake sai da tamakin tana kawai da kike ba ke kamata in tambaya ma sai da simintin ya kamata in tambaya dubu bakwai da dari biyar ke kaji ka ke da yan gari ce gaskiya yana daga miki tuta kuma in kika tsaya kika duba kuma ga mu ma yanzu idan kika zaga a cikin birni dija akwai guranin da na je wuce na ga gidajen mutane akan karshen ganuwa kana duba karshen katangar gida kana kallanta tana kallon wani katon kududdufi kai tsaye na tsaye da Allah ya idan na ga wani abu hankali na da tashi in ce yanzu a bana yanzu mm. ki dubi ruwan da aka tafka tsakanin July da August da September da muke ci an zubar da ruwa bana a kanan nan ruwan da aka yi ɗakin da bai taɓa zuba ba ya zuba a bara to amma misali yanzu yanzu wannan abin da ya faru mm. muna ibtila'i a jihar borno mm. uh, waye ya kamata a ce ya kafa dokar taɓaci kan wannan ambaliya gwamnatin jiha ce ko ta tarayya kafin a ga matsayin gwamnatin tarayya a ita matsala daga kusa ake magance ta gwamnatin jiha ce kwarai da gaske to in an in irin wannan ta faru wani irin eh, eh, oh, mataki za a tsammaci gwamnatin jihar borno za ta ɗauka na gaggawa saboda zancen da ake yi yanzu shine eh, tun da dam din ya balle wani sashi nasu ya balle kuma ɓannar ta faru ta faru mm. to dada shimfiɗa take yi ɓannar tana kai ga guraren da suke nesa da dam din ma to ai dama shi yasa mu ba shelkwafta gari eh, mu kusa in yadda za ka gani a eh. cikin fim din nan eh. ka ga an yi shelkwafta haka ya yi farfarfarfar jirgi mai saukar mai saukar angulu ya zo an tsamo mutane daga cikin ruwa an kai su gurin abin da ake kira tudun tsira eh tudun mun tsira to ai to ai mu in ba in ba za mu ba mu da waɗannan jiragen sai dai muna da zarata masunta waɗanda suka iya iyo a ruwa su za su shiga su yi kurmuwa su nitse a cikin ruwa su yi ƙoƙarin ceto na cetowa kuma wannan ai daga lokacin da gwamnatin jihar borno ta ba da wannan sanarwa ta jan kunne to kamata ya araka jan kunnen da ɗaukar mataki eventuality abu ne da zai iya faruwa kuma dama bahaushe ya ce wai shi gora ba a fafi gora ranar tafiya kuma in sai matsala ta faru hajaran majaran ana cikin wani yanayi na rashin sukuni a gangaro a ce bari a ɗauki mataki to ai abin nan ne da ake cewa an makara tintin kuma irin wannan abubuwan sai dai ya zame wa gwamnatocin izina don a kori gaba na yadda abubuwan nan za su faru in damunar bana ta wuce idan muna raye allah ya kai mu baɗi damunar baɗin ma tana nan ba mu san kuma da yadda za ta zo mana ba kowace damuna kowace shekarar ruwa da irin tsaraba da take zuwa da shi illa iyaka za mu ga masana na meteorologist waɗanda suke nazarin yanayin da ruwan sama yake sauka da abin da yake tattare da matsalolinsa in shekarar ta yi za su ce mana yanzu kama wannan shekara aikin gani mai nan hukumar da take hasashe akan yanayin abubuwan da suke faruwa sun yi hasashen cewa shekara ce da za ta zubar da ruwan sama mai yawan gaske kuma in kika duba irin abubuwan da suke faruwa da yanayin yadda ake ciki din a yanzu zubar da ruwa in kika duba daga watan yuli watan bakwai na nasara da kuma watan august augusta na batura da satumba da muke ciki irin ruwan da aka zubar yanzu mutane akwai inda suke addu'a Allah sa a kawo ɗagi in ka gadiri ya yi baki daga gabas yanzu ma ta kasance damuna ta yi gwabin da duk daga inda ka ga hadari yanzu ruwan da aka kwanaki biyar ko sati da suka wuce da tsakiyar daren nan wanda aka dinga zazzaga ruwan sama tsalla tun daga karfe goma da minti ashirin da tara har sha biyu da yan mintuna sannan ruwan ya ɗauke diji idan kika duba hadarin daga kudu ya taho to saboda haka matakai ne irin waɗannan su zama izina da koyon darasi ga shugabanni ga in an ko irin waɗannan matsalolin ba kawai warning siginal ba da ba a ce mm. a'a a yi abin da ɗaukar mataki da matakan da ake ganin za a magance in kuma hakan ba ta yi ba aka bari masifa ta tabbata ba fata ake ba Allah kawo karshen. Mm. faro irin wannan gaban adam to yanayin taimakon da ake samu daga hukumomin raya ƙasa na duniya da irin asusun da yake kula da abin da yake da alaka da irin wannan iftila'i in an kawo gwamnati to gwamnati ta yi kaso na adalci da za ta tabbatar da gaskiya wanda kuma na yi imani a jihar borno nan in ka kalli salon tsarin tafiyar gwamnatin farfesa baba gana umar zulum ga wanda duk ya kalli irin tsarin yadda yake gudanar da gwamnati a jihar borno in ka duba matsalolin tsaro da suka addabi jihar tun lokacin da ana shura da tsakiyar matsalolin boko haram grant inda gwamnati ke bashi ba fun sauran jihohin ya ka'ida da kuma kaso da shine kasan jihar borno shi ake ba baba gana amma akwai lokacin da ya yi ayyukan raya kasan da ya taba kaddamar da su a tsohuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari na tabbata posture din tsarin da manufar gwamna da wahala ta canja tun da ya gina akan aƙidas kuɗaɗe irin waɗannan in suka taho na taimako baba gana ya yi ƙoƙari a wuce maganar mu ji an ba da barguna guda biyu da cikar siminti ruwa fa hawuya ruwa hawuya kwarai da gaske wasu gidajen ruwa di ya shafe kawai kawai rufin kwano kake hangowa to kuma ai a yanayin da aka samu kai ka gaya mutane za su eh, rayu an ce eh. eh, ruwa ya shafe makwantai akwai matsala ruwa shafe makwantai kuma ya ake ce masa soka ruwa ya shafe rijiyoyi ruwa ya shafe kaga matsalar mai 'ya'ya ce mm, tana da rassa rassa gari ta mm. ruwa ya ci gari mm. abincin da mutane za su ci mm. akwai matsalarsa mm. inda mutane za su samu matsugunni mm. akwai matsalarsa ruwan da mutane za su sha akwai matsalarsa kaga yanzu duk cututtuka za su zo salamu alaikum eh musamman masu kwalara kwarai da gaske ce duka eh, annoba daban-daban annoba daban-daban kwarai da gaske yanzu sai sai an jira irin hukumomin nan na sa kai tukunna sun so ah, su ga su ai hukumomin nan shugabanninmu mm. su dauka complementary role ne wato rawa suke takawa ta tallafin abin da ake tsammanin gwamnatin ya kamata gudunmuwa ce kawai gudunmuwa ce kawai amma dama ba ta zama dole ba voluntary ne ta sa kai ce humanitarian ne na duba halin da dan adam yake ciki ne to in sun bada tunda su in suka tashi bayarwa makudan kuɗi ne masu mazaje masu nauyin gaske mazajen kuɗi illa iya kamo abin da muke kira ga hukumomi da shugabanni kada su yi amfani da waɗannan taimakon da ake bada wajen ci da cito a sami gaskiya a samu titito a samu adalci bayan da za a yi masifa da ibtila'i ya samu mutum a ce ga wani ɗauki an kawo amma ba ya masa abin da ya ko da ba a bari a kwashe ba kuma gobalar titi ba ce a ba wanda zai so a ce gidan da yake kwana da 'ya'yan shi da matan shi da jikokinsa ma wani gidan nan ya rushe ba don sanka ruwa ya shafe shi ba don kana so ba in ma wani ne ya ce bari in baka kuɗin da zaka gina wani gidan kafin ka gina wani gidan aikan a kai kadamin da za a gina gidan tunda ba za a gina shi a cikin kwana guda ba to akwai matsalar da zaka fuskanta kafin ya tabbata an sake gina wani gidan kuma ruwan nan ba ƙariya akai in kika duba watan satumba yana yin ruwa wasu ma sun ce fiye da watan da ya gabata ana yi ai gashi ko ana gani gashi kuma ana gani Allah ya ba mu wucewa lafiya mm, to Allah ya kyauta Allah kuma ya kawo ɗauki ga al'ummar da wannan ibtila'i ya shafa mm. na miƙa sakon jajintawa mm. ga al'ummar jihar borno da wannan al'amari da ya same su Allah ya sa ka fara gare su Allah sa zama ka fara Mita 93.1 masu sauraro bari mu nausa duniya.